سليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا عشرين دبيو قوتا سفر شكرة تدبو ليا دريه دو دا أربعين دبير هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة wanda ya dace da bakwai ga watan satumba shekara ta 2023 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatunmu da muka saba gabatarwa a wannan babban masallaci na juma'a a sabuwar jami'ar bayero new site bayero university kano yau za mu ɗora a kan hadisi na shida a cikin wannan littafi na riyadu salihin idan 'yan uwa za su iya tunawa a sacin da ya gabata mun tsaya ne a kan hadisin abi yazid ma'an ibn yazid ibn al-akhnas wanda da shi da babansa da kakansa dukansu sabon annabi ne sallallahu alaihi wasallam mahaifin ya bayar da sadaka a masallacin annabi ga wani ya ce gashi ka je ka raba mutane sai ɗan ya ga babansa ya ba da sadaka sai ya karɓe ta sai je ya gaya baban ya ce sadakar da ka bayar a raba na karɓe ta ina da bukata mahaifin ya ce wallahi ba kai ne ni bawa ba daman babin yana magana ne akan niyya akan aiki kyautata niyya akan aiki ya ce wallahi ma iyaka arattu wallahi ba kai ne niyya ba yaro bai tsaya ba sai tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kuka cewa gashi fa ta leko ta koma kenan sai annabi ya ce a'a kai abin da ka ɗauka naka ne kai kuma baban niyyarka Allah zai baka ladan niyyarka to wannan yake nuna cewa idan mutum ya yi niyyar wani abu to kuma abin bai kai ga inda yake so ya kai ba to shi ladansa na aikin yana nan ka yi niyan ka biya wa abokinka kujera ta aikin hajji ka cire kuɗin ka ba wa wani ya je ya biya masa kurin ya gudu da kuɗin ga ba a samu biyan aikin hajjin ba amma ka tana nan Allah zai baka lada kamar ka biya masa ka yi niyan ka tashi da azumin nafila ranar alhamis za ka yi sahur sai ka manta shaɗak gari ya waye ka ja ɗumamenka sosai sai ka tuno ka duk abu ya biya dame ka ka yi niyyar da ka san yau alhamis ne da ka yi azumi ko kuma ka sani ka manta to kana da ladan niyyanka wannan yana nuna mana yalwar shari'a da faɗin shari'a kuma muna kyautata wa Allah zato insha Allah zai mana rahama insha Allah malai ce wa an abi ishaq sa'ad bin abi waqas مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زخرة كو زخرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد الأشر أحد الأشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤودني عام حجة الوداع من وجئي إن اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلفوا بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه wannan hadisin riwayar imam bukhari ne ya ruwaito ta a hadisi na 165 da imam muslim hadisi na 1630 ko da 27 da 8 abi ishaq sa'ad bin abi waqqas alkunya sa'ad ibn abi waqqas ah, shine abi ishaq shine malik ibn uhayb sa'ad ibn abi waqqas abi waqqas din shine malik ibn uhayb ibn abd manaf ibn zuhrata ibn kilab ibn murra ibn kab ibn lu'ay al-qurashi al zuhri radiyallahu anhu sa'ad ibn abi waqqas cikin falalarsa yana cikin mujabu da'wa yana cikin sahabban da in sun yi addu'a Allah yana karba yana cikin waɗanda in dai sun ɗaga hannu suka roƙi Allah kai mana to kuma Allah yana karɓa ɗin yayi akwai wanda ya taɓa masa mummunar shaida ya kai ƙaransa wajen halifa akan cewa a mulkin da ya musu a iraki baya musu adalci baya musu rabo da daidai ya yi kuka ya yi kuka shi sa'ad ya zubar da hawaye ya ce yanzu ni za a gaya mun haka ya ce to zan yi addu'a ya Allah ka jarabi wannan mutumi da tsufa da nisan kwana kar ya mutu kuma ka fitine shi matukar wannan abin da ya faɗa ba haka ba ne sharri yaman da makirci ya ce ba abin da zan ce ban wannan insha Allah malam mutumin nan da ya masa sharri nan ya daɗe ya daɗe ya daɗe a duniya ya tsufa girarsa wannan gira sai da saboda tsufa sai da fatar giran da gashin giran ya sauko ya rufe idan Allah ya jarabe shi da makanta ta yadda ba wai kwaya idan ce baya gani ba amma saboda tsufa fatar giran ta sauko ta lullube idan in yana so ya ga gabansa sai ya haka sai ya tattare haka ya daga sai ya gani ga furfura ta lullube shi kuma Allah ya jarabe shi da bin mata da neman mata kaga jarrabawar kenan Allah ya jarrabe shi bayin Allah waliyan Allah sun yi addu'a a kansa kuma ta kama shi hatta kai ga idan yazo zai bi ta kwararo ko ta layi ko ta titi mutane guduwa suke daman mata kan in sun gan shi gudu suke saboda mutum ne mai neman mata sai rinka cewa ku tsaya ku tsaya rajulun maftuhun rajulun maftunun asabatu da'watu sa'din wannan mutumin ni mutum ne wanda an fitine ni addu'ar sa'adu ce ta kama ni to anan kadai bayan sa cikin sahabban annabi yan aljanna to kuma yana cikin waɗanda suka yi mulki suka yi shugabanci sannan yana cikin wanda Allah yake karɓar addu'ansu wannan yana nuna ka ji tsoron mutum da baka san shi ba kada ya je maka addu'a addu'a ta je ta bi ka in ka zalunci wani in ya ɗaga hannu ya ce Allah ya isa ko ya buɗe baki ya ce Allah ya isa wallahi malam Allah ya yi alkawari cewa duk wanda ya ɗaga hannu aka zalunce shi ya Allah ya isa Allah ya yi alkawarin sai ya amsa wallahi la'ansurannahu ba'da hin walau ba'dahin Allah ya ce a hadisul a kudsi wallahi na yi alkawari duk wanda aka cuce shi ya ce Allah ya isa sai na taimake shi ko da ku bayan wani lokaci ne mai tsawo da ka ji tsoron addu'a ta wani gama garin mutane kawai na bayan Allah salihai ka samu mutumin kirki mutumin arziki ka masa sharri da makirci ka ɓata masa suna ko wata mace saliha kamammiya mai mutunci da daraja killatacciya kamata sharri kamata makirci in ta bude baki ta ce Allah ya isa Allah ya karba da haka ku rabu da mutane lami lafiya duk yanda za ka yi ka zauna da mutane lami lafiya kakka bari fitina ta shiga tsakaninka da 'yan uwanka kuma in mutum yana jin cewa ka masa laifi to ka ba shi haƙuri kar ka mutu ka tafi da laifin wani a kanka ya ce ɗaya ne daga cikin wanda aka yi wa alkawari da gidan aljanna kenan kaga wannan wata falala ce ahadul asharatul mashhuri lahum bil janna dama yadda suke da abubakar da umar da usmanu da aliyu kaga hudu sai sa'adun sa'idun wa ibn aufin wa talhatun wa amir fihrin wa zubairul mumaddahu waɗannan su ne mutane guda goma wanda annabi ya musu albishir a da gidan aljanna tun kafin su mutu wata rana manzon Allah yake cewa abubakarin filjanna, wa umarun filjanna, wa usmanu filjanna, wa aliyu filjanna, wa sa'adun filjanna, wa sa'idun filjanna, wa talha filjanna, wa sai da ya jero su guda goma a hadisin imamu tirmizi cif cif ya gama ya ce yan aljanna ne kaga waɗannan mutane masha Allah ai sun more su kan amma abun mamaki ba a taɓa ruwaito ɗaya daga cikinsu ya daina zuwa sallar jam'i saboda an ba shi garantin shi ɗan aljanna ba ne ba ba a taɓa samun ɗayansu an ruwaito cewa ya daina azumin nafila ko ya daina ƙiyamun laili saboda an yi masa albishir na gidan aljanna ba ba a taɓa samu ba ko kuma ya ji ya shagalta to wannan sa'ad ɗin sa'ad ibn abi waqas yana cikin wanda kafin ya mutu an masa alƙawari da gidan aljanna yace ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fi hajjatil wada'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo min yana gaishe ni ko yana ziyarta ta a wani rashin lafiya da nayi ya uduni ya zuru ni a wani rashin lafiya da nayi a hajjin bankwana yanzu ya gaya mana me dalilin da ya kawo annabi gidan shi ɗaya kenan wannan yana nuna annabi duk matsayinsa da darajarsa da ɗaukakarsa yana zuwa yana gaida talakawansa idan ciwo ya same shi ka gani ba ba mutum ya ce shi Yallabai ne sai dai shi aje a gaishe shi ba ka san akwai waɗanda ko mutuwa aka yi su ba za su je taziya ba wai sai dai aje a musu taziya wannan gargajiya ce amma duk darajar mutum duk matsayinsu bai kai annabi ba da haka manzo Allah sallallahu yana zuwa gidan talaka yana zuwa gidan sahabi yana zuwa gaishe shi a wani rashin lafiya da na yi a shekarar hajjin ban kwana kaga a lokacin ma annabi bai wuce masa 'yan daƙiƙoƙi ko 'yan lokaci gajere ya bar duniya ba saboda wani ciwo da ya tsananta gare ni wannan yana nuna ashe in mutum ko da ɗan aljanna ne Allah yana iya jarabarsa da ciwo mai tsanani tunda kaga wannan ai an ce maka dan aljanna ne amma ya ce wani ciwo da ya tsananta gare ni malam cuta da rashin lafiya dorawa ne na Allah ka roƙi Allah ya baka lafiya kawai ibadarka sallaka azuminka tsoron allahnka ta kawaka ba shi ke nuna cewa ciwo bai zai kama ka ba jarabawa ne kawai za ga wasu suna da kusanci da allah amma allah ya jarabe su da ciwo a tattare da su to wannan bawan allah ya yi ciwo sosai ya tsananta gare shi yana ganin annabi kawai su sahabbai daman suna da tarbiyyar da sun ga ciwo ya kama su kawai sun fara tunanin lahira ne ba ni da kai bane ba da an zo an ce maka ka a jikin ka ya kyau sai ya ce Allah ka alhamdulillah shi da sauran mu kenan mu in ciwo ya kama mu ba ma jin cewa za mu mutu a ciwon su kuma sahabbai idan ciwo ya kama su ji suke a wannan ciwon ne za su mutu da haka da annabi ya zo wajen su sai ya ce ya rasulullah qad balagha bi min alwaj'i ma tara ya manzo Allah gashi kaga dai ciwo ya kai min matsayin irin yadda kake gani yanzu ciwon ya isa an ce ya tsananta gare shi a ɗaga a tayar ya ce wa ana zumalin amma ina shaida maka ya annabi ne mutum ne mai kuɗi ha ashe a cikin sahabbai ma ashe akwai masu kuɗi kuma ashe mai kuɗi ba laifi ba ne in ya ce yana da kuɗi mu yanzu Allah yana baka kana cewa wallahi babu babu su ku suna cewa akwai za su cire hakkin Allah kuma yace abin da yake damuna wala yarisuni illa na tulli. ba wanda zai gaje ni sai yarinya kwaya ɗaya da nake da ita afa atasaddaqu bi thuluthai mali zan iya hada dukiyata kashi uku in bayar da biyu kashi biyu bisa uku sulusai ana nufin 2 over 3 sulusai ana nufin biyu bisa uku kaga ba wai ya bada ɗaya bisa uku ba a'a ya kasa dukiyar idan yana da miliyan casa'in ya bayar da miliyan sittin ya bar miliyan talatin wa yarsa ta gada kaga 2 over 3 kenan qala la annabi ya ce a'a bai halatta ba jama'a ashe akwai wata sadakar da za ka yi ta halatta ba qultu shatru ya rasulullah sa'ad ya ce ya manzo Allah rabi ba faƙala la annabi ce a'a ma'ana wai ya raba dukiyarsa rabi ya ba wa Allah rabi ya bar wa magadansa rabi annabi ya ce a'a ku ji da kyau qultu su ya rasulullah sai ce to ya manzon Allah na iya kasa dukiyar kashi uku na ba da ɗaya bisa uku dubu casa'in ne in ba da talatin in bar sittin a gada kala asulusu wa sulusu kathir aw kabir annabi yace to ɗaya bisa uku kai ɗaya bisa ukun dukiyarka ka bada Allah ɗaya bisa uku kawai kai bisa uku ma fa da yawa ko kuma kai ai babbar dukiya ce ɗaya bisa uku annabi na jinjinawa sai annabi ya bai shawara sallallahu alaihi wasallam innaka an tazara warasataka agniya'a kai sa'adu ka mutu ka bar magadanka shine tazara ka bar su wala tadharunna waddan wala suwa'an tadhara bari an tatruka warasataka aghniya'a ka basu cikin wadata ai khairul laka min an tadharahum alatan yatakaffafuna an-nas shi yafi alheri a gare ka akan ka basu wato talakawa suna miƙa tafin hannunsu suna roƙon mutane wannan yana nuna mana wannan gabar in mutum yana da rufin asiri kada ya baƙin ciki wa magadan shi kuma in mutum yana da rufin asiri to ya mutu ya bar 'ya'yansa a cikin yalwa da wadata gidan da za su zauna abincin da za su ci kuɗin makarantar da za a biya musu ko da mutum ya mutu shi ya fi maka alheri a kan ka tafi ka bar 'ya'yanka talakawa suna bi suna miƙa hannunsu ya takaffafuna na suna roƙo a basu a basu a basu duba adalcin musulunci malam ashe ba laifi ba ne idan mutum ya bar wani abu da za a kula mai da iyalinsa bayan ya mutu ba cewa aka yi kaki aikin Allah kaki ci kaki sha kaki kaza kai ta barin barwa 'ya'ya ba kai ma watakila babanka bai bar maka ba amma inda wadata ka yi sadakar kuma ka bar wani abu ga magadanka su amfana saboda kar su je su yi roƙo yanzu ana iya samun mutum ya faɗi ya mutu ranar da ya mutu abincin da za a ci a gidansa da magariba isha'i wallahi babu akwai mutuwar da muka je jana'iza ranar da mutumin ya mutu wallahi ina shaida muku babu abin da za a ɗora da daddare daman shi yake nemowa to ya yi jinya ya yi ciwo ya mutu babu yan ta'aziyya ya za a yi kowa ya kama gabansa nawa nawa ne mutum zai mutu ya bar gidansa ba komai akwai wanda ya mutu aka zo ana nema wallahi ko kobo bai bari ba kobo ko naira ashirin ko talatin billahi azimu bai bari ba malam da haka duk kuma yana da 'ya'ya sun fi barkace haka suka haƙura ubansu ya tafi bai da komai damai bai zo da komai duniya ba kuma haka ya koma to kaga wannan aibi da shi ne amma abu mai ciwo shi ne mutum yana da shi ya yi wa 'ya'yansa baƙin ciki ya hana su gada wannan ba daidai ba ne wani allah ya hore masa ciwo ya kama shi ya je saudi germany bai warke ba ya dawo ya ce india bai warke ba ya koma aka ce akwai wani asibiti a dubai bai warke ba ya yi ta zagaye dai bai warke ba duk lokacin da zai tafi miliyoyi ake canjawa na daloli ya ɗauki ɗaya matarsa ta raka shi sai 'ya'yansa sai suka yi mitin suka ce tsohon nan fa ba mu dakatar da shi ba <laughs> wato zai cinye kuɗin nan na gado kafin kafin ya mutu wallahi malam abun mamaki suka ja masa kunne suka ce baba tafiye tafiyen nan ba sun yawaita ciwo Allah ke dora shi ka je can baka warke ba ka je can baka warke ba me ya amfanin kashe kashe kuɗin nan da ake ta yi yayi kuka yayi kuka ya ce Allah da iko yanzu ni da kuɗina da dukiyana 'ya'yana ke kafa mun doka wai kar in dinka tafiye tafiye dan kar in cinye musu kuɗi kuma hakan aka yi har ya mutu bai warke ba amma dai ya ci rabon sa ko ba kuma ya hau jirgi ai kafin ya mutu <laughs> to wannan kaga 'ya'yan zamani kenan marasa kunya ai wannan rasar kunya ne wallahi ba daidai bane ba kuma wannan yana nuna wani abu kai ka gane in kana da kuɗi fa 'ya'yanka suna ganin fa ba kuɗinka ne kai dai ba da sun ga kana wani abun nan <laughs> wallahi za su taka maka birki haka zamanin ya zo da shi wani ya je ya ba da wani katafaren wani fili babba ‘ya'yansu suka je suka ce baba ya aka aka ba da wannan filin ba a nemi shawararmu ba ya ce a in zan nemi in zan nemi aljannan sai na nemi shawarar ku wani ya je ya ba da fi sabillahi wani masallaci suka suka yi mitin wallahi suka ce sam ba su yadda ba wani kuma da ya ce kai ban dafa samun nemi aljanna ta don na tabbatar wannan ciwon ba zai sake ni ba sai kabari zai kai ni ya yi ta aikin Allah gina masallaci makaranta taimako marayu sai 'ya'yansa suka ba da sanarwa cewa daga yau duk wanda babanmu ya ba shi kyauta to ya karbi kyautar banza don ya samu taɓuwar hankali ne <laughs> suka liƙa masa hauka a dole cewa sun sanar duk wanda ya ba shi fili ko gida to a banza ya ba shi ya dawo da takardu ya dawo da abin saboda yana da tabuwar hankali ne da ta sace yake bankar da kayan shi kuma za a iya kai ka kotu <laughs> kai Allah rufa mana asiri to ka bi hankali in ka samu ka tsaya kai aikin alheri kafin lokaci ya kure maka annabi ya jinjina ya ce ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku da yawa ya ce ba a so ka bar iyalinka suna roƙo yace wa innaka lan tunfiqa lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ba abinda zaka ciyar kana neman yardar Allah illa ujirta alaiha sai an baka lada daga ajru ne ujirta din sai an baka lada akai hatta ma taj'alu fi fimra'atika hatta duk abinda zaka sa a bakin matarka loma da zaka sa a bakin matarka kinaya ne duk abincin da matarka za ta ci a gidanka lada ne jama'a a nan ya kamata ku gane cewa mai aure nesa yake ba kusa ba wajen samun lada a wajen Allah sama da wanda bai da aure kaiwa kake ciyarwa kowa baka ciyarwa daga kai sai dan hanjinka large intestine ɗinka da small intestine ɗinka shine shine shine kishiyar mataka da kishiyarta duk wanda yake da mata kai da kai nake duk wanda yake da mata ya fi ka yawwa ba kana ganin cewa wai mutum yana da mata ya ɗora kansa nauyi ba wannan nauyin na ciyar da iyali wallahi lada ne duk wanda yake da ɗa ba ka da ɗa duk wanda ya ciyar da ɗansa a gidansa lada ne duk wanda ya bawa wa ɗansa kuɗin makaranta lada ne duk wanda ya biya wa matarsa kuɗin maka lada ne wanda ya mata kaza mai ciyarwa baya haɗuwa da wanda baya ciyarwa da ka je ka dage da sallah da azumin nafila da kiyamun laili sai ka je wataƙila a kiyamar baka da matan ka tarar da mai matan ya yi nesa da kai tuntuni ya zubar da kai ya yi gaba ta ina ta hanyar ciyarwa sannan kuma abin mamaki duk lokacin da mutum a zai ciyar to ya ciyar dan Allah kaji aka ce tabtaghi biha wajh Allah kana neman yardar Allah kala sai shi sa'ad sai ya fahimci wani abu ah, to ni da nake rashin lafiya nake da ciwo kuma har annabi yana kwadaita min yin wata sadaka nan gaba har ma yana ce min idan na yi wata sadaka zan samu lada Allah zai mun kaza zai mun kaza sai ta ya rasulullah ukhallafu ba'da ashabi ai ni din ashe yanzu za a banni ne na ƙara nisan kwana wato a bayan sahabbai abokane na duk sun mutu ma'ana za a banni zan yi nisan kwana kenan kake nufi mutum ne mai basira kwarai-kwarai da gaske saboda me abin da ya dame shi duk yan uwansa sahabbai abokanansa sun yi hijira sun tafi madina sun samu ladan hijira to shi kuma a makka yake to yana jin zafin bai samu yayi hijiran nan ba saboda hijira akwai lada ciwo ya kwantar da shi a makka wasu sun mutu abokanan wasu kuma sun tafi sun bashi daman za a tafi a banni a makka bayan abokanena sun tafi sun bar makka ni a banni a nan gurin ban samu wannan lada ba manzan Allah sai ya ce da shi a innaka lan tukhallafa fa amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa jarta bihi darajatan wa rifa'a ai ina maka albishir ai matukar an barka kayi nisan kwana shine innaka lan tukhallafa matukar aka barka kai nisan kwana ka aikata dukkan wani aiki da kake yin sa dan Allah tabtagi bihi wajh Allah sai Allah ya kara maka daraja wa rif'a da daukaka ka ji wata falala duk mutumin da yake aiki dan Allah to yana samun ƙarin matsayi da daraja a wajen Allah duk mutumin da yake yin aiki don mutane shi kuma yana daɗa wa kansa ci baya da ƙasƙanci a rayuwarsa kuma Allah baya waiwaitan aikin shi shi yasa ko a cikin ɗaki mutum yake yin abinsa in dan Allah ne sai Allah ya fito da shi ya taimake shi in mutum ko yana yin abu ba dan Allah ba in ya gaya wa duk duniya ta san yana yi iya rabansa a iya duniyan nan a ji abin da yake iya rabansa kenan amma a kiyama ba zai samu lada ba kuma Allah sai ya tozarta shi a gaban mutane mutane su gane wane fa ba dan Allah yake mana abu kaza ba to da zarar ku mutane sun fahimci abin da kake musu ba dan Allah kake musu ba to kimarka da matsayinka da darajarka sauka yake a idansu amma in mutane sun gane abin da kake yi dan Allah kake yi to ina maka albishir wannan abin zai daɗa ƙara maka matsayi da daraja da kima a idan mutane ko da ko ba kuɗi kake ba su ba ko da ko ba zuwa kai kace musu kaza kaza kaza ba da haka mu yi ƙoƙari mu rinka aiki dan Allah amma fa sai an dage in gaya muku gaskiya aikin dan Allah yana da wahala yace wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi bika aqwamun wa yadurra bika akharun la'alla annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai iya tsawaita maka rayuwa wannan la'alla idan ta zo littaraji ake cewa ta tsammani to wannan tana nuna ana tsammani ana fatan Allah ya sa ya samu abun Allah zai baka nisan kwana wasu su amfana da kai wasu kuma su cutu da kai abin da yake nufi fahimtafi abika kawamun nasun wa yadhurru bika akharun annabi ne yake bada labari bil mughayyabat kaga wannan abun ai na gaibu ne amma gaibun Allah ya sanar da shi ina gaya maka la Allah Allah zai baka nisan kwana a amfana da kai amfanar shi ne Allah ya ba shi nisan kwana har sai da ya je yaƙi ya buɗe ƙasar iraki gaba ɗaya kaga yantafi abika akwam buɗe ƙasar iraki ya sa mutane da yawa ta dalilin sa'adu suka musulunta sannan kuma da yawa suka samu ganima ta dalilin sa'adu maganima kasira aka ce to wa yadhurra bika akharun wasu kuma za su cutu da kai eh akwai waɗanda kuma kafirai ne suka yi hasara suka mutu a hannunsa a matsayinsu na kafirai a jihadi Allah ya ɗauki ransu a hannun shi kaga sun cutu da shi ta dalilinsa suka bar duniya to wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mai abin da zai faru galiban idan aka samu la'alla littaraji a cikin zancen Allah da zancen manzon Allah to wannan dole abin ana tabbatar da yawa zai faru manzon Allah ya gaya masa wannan ya ce da shi haka za ta faru shi dai yana kwance dai ashe albishir ake mai zai warke ba yanzu zai mutu ba maganar wasiya ta sadakar kudinsa a ya jira watakila ma ya kara aihuwa Allahumma mdi ashabi hijratahum ya Allah ka zartar wa sahabbaina imdi ana nufin atmim Allah ka zartar ka cikawa sahabbai na hijirarsu ladan hijirarsu jama'a ladan hijira Allah ne kaɗai baro kansa sanin ladan da mutum zai samu idan ya hijira daga wuri kaza zuwa wuri kaza na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ka cika musu ladansu walata wala taruddahum ala aqabihim Allah kada ka juyar da su ta baya bayan su ma'ana kada karkasa su ridda ko kuma kada ka sa su koma kun san ka'idar shari'a in kai hijira ka bar wannan garin ka koma wancan garin to a ka'idar shari'a fa karka yadda ka bari mutuwa ta riske ka a garin da kai hijira ka bar shi kamar yanzu sahabin da ya hijira ya bar makka ya tafi madina to lallai ana so ya mutu a madina kuma su a wajen su ci baya ne bayan ka yi hijira ka bar wuri kai da ka bashi dan Allah saboda abubuwan da ake na ba dan Allah ba da sabon Allah kuma ka dawo gurin ba a hijira a dawo shine sakon kuma ba a so idan an yi hijira a zo a mutu a garin da aka yi hijira in ka yi gaba ka yi gaba ya ce to kada ka juyar da su baya to shi kamar yadda malamai suke faɗa shi wannan ɗan uwan sa'ad sahabi yana jin ciwo yan uwansa duk sun tafi madina suna tare da annabi sun yi hijira sun samu ladan hijira shi kuma ma bai samu ya tafi ba ma kar ma mutuwa ta zo ta riske shi a garin makka ba a rubuta cikin wanda suke hijira ba to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lakinnal ba'is sai dai wanda yake yana cikin tsananin bakin ciki da bukata shine ba'is sa'ad ibn khawla wanda yake cikin tsananin damuwa wanda yake cikin bukata shine dan uwa Sa'ad ibn Khawla shi yana cikin almuhajiri na sabiqin wanda ya je yakin Badar shi Sa'ad ibn Khawla wani sahabin ne daban wannan na farko Sa'ad ibn Abi Waqqas wannan kuma da annabi yake magana yanzu Sa'ad ibn Khawla wanda shine ah, mijin Subai'atul Aslamiyya mijin subai'atu al wanda ya je aikin hajji ya mutu ya batta ya bar subai'atu al bayan ya mutu a aikin hajji bayan ya mutu ita subai'a da 'yan kwanaki ba da yawa ba ta, haihu ashe da ciki ya batta manzo Allah yake cewa qad halalti fa ankihi man shi'iti to subai'a ina miki murna kin gama idda ki je ki auri wanda kika ga dama mijinta ya tafi aikin hajji ya mutu a aikin hajji ya batta da tsohon ciki don haka ana gama aikin hajji da 'yan kwanaki biyu uku kawai sai ta haihu sai annabi ya ce to albishirinki mai ciki wa ulatul ahmali ajalhunna an hamla hunna su masu ciki iddar mace mai ciki in dai miji ya mutu ko kuma miji ya sake ki kina da tsohon ciki kina haihuwa kin yi firi da haka tana haihuwan nan za a iya zuwa ɗaura mata aure shine ma'anar kad halalci fankihi ma iti. lalle subai'a al-aslamiyya kin tsarkaka kin yi idda ki je ki auri wanda kika ga dama to annabi ya ce alba'isu sa'ad ibn khawla wannan yana jiye masa zafi yana jiye masa damuwa ka san me yasa wallahi malam ya dawo ne makka sai ya mutu a makka ah to yanzu ba na gaya maka ba ya zo aikin hajji ne ya mutu ka duba malam saboda falalar hijira aikin hajji fa ya zo fa ya mutu a hajjin nan amma annabi yana tausaya masa annabi yana jiye masa raɗaɗi shine alba'is sa'ad ibn khawla yaya aka yi ya mutu a makka yanzu anan ba ma ana masa tunanin falalar mutuwa a cikin aikin hajji ba ana mai tunanin ka da bai mutu a makka ba da a ha da a madina ya mutu yarsi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda su a lokacin ba sa so idan sun yi hijira su dawo su ci gaba da zama a garin da suka yi hijira ba sa so su sahabbai kuma haka ɗabi'ar take daman duk wanda ya bar wani wuri aka ce ya ƙaura ai ya bar kano ya koma abuja da zama kawai sai kuma aka gan shi ya dawo yana ta harkokinsa har ma ya buɗe shago har ma ya sake kama wani gidan haya ce a ah, ya aka yi haka alaji ka ƙara gaba kuma ka yi baya ai ya yi hijira gaba ɗaya ma koma dubai da zama kuma sai ya ga daga baya dawo a ɗabi'a ɗan adam in mutum ya bar wuri ko aiki ne mutum ya bari in ya bari aka yi sallama da shi ya tafi wani wuri to in ya dawo din sai gade da bai dawo ba dai haka dai ina fata ana fahimta ko ba haka bane ba amma banda kujerar siyasa ko banda ta shugaban kasa da ta gwamna banda su ba da su nake ba yawwa da ku nake talakawa miskini <laughs> to ai kada a ce an abana ba sa so su sake dawo ah, a nan gurin annabi ya faɗi wannan magana don ya faranta wa shi sa'ad ibn abi waqqas cewa Allah zai cika maka hijira kuma za ka yi hijira kai za ma kai nisan kwana har mutane su amfana da kai wasu kuma su da kai yarsi lahu rasulullah kalmar yarsi yahzanu lahu annabi yana jiye masa zafi da bacin rai wa yatawajja'u min ajlihi kenan abinda ake nufi wato ba ba ba wato da ba a so haka ba da bai mutu a makka ba da ya mutu a madina a madina wannan hadisin bukhari ne da muslim suka ruwaito shi abin da hadisin yana yake koya mana abubuwa kamar haka a gurguje um, gai da mara lafiya jama'a shari'ar musulunci addini ya koya mana in dan uwanmu bai da lafiya mu je mu gaishe shi ba sai abokinmu ba ko baka san shi ba in dai musulmi ne kai an samu annabi yana gaida ba yahude malam ka duba ba yahude domin bancin addinin ba yahude da musulmi amma saboda tsabar kyawawan ɗabi'u da halaye na ƙwarai na annabi da ya koya mana yakan je ya gaida ba yahude bai da lafiya amma yanzu dan uwanka ya kwanta watakila a jami'a watakila a gida watakila a kaza har ya gama jinyarsa kuna sallar jam'i da shi ko kuma kuna haduwa a kasuwa ko ofis ɗinku ɗaya baka iya takawa kaje ka duba shi ba baka aikata sunna ba da ka mu dai shari'a abinda ta koya mana muhimmancin mu gaida duk mara lafiya mu taimake shi kuma ana so in an je a dan kai mai dan abin kyautatawa to kaga dai mai gidan gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa gaida mara lafiya da ka gabanin mutane jagororin mutane duk wanda yake babba ne a cikin mutane to a rinka gaya masa wani bai da lafiya a ganshi yana zuwa gaishe shi da daɗi in kaga shugabanka limaminka malaminka gwamnanka ministanka sakataranka kaza ɗinka ya zo ya gaishe ka baka da lafiya ce ka ai wani ma wani ne ya zo gaishe shi ba lafiya wannan sunna ce mai kyau kwarai da gaske manzo Allah ne ya faɗa ku rinka gaida mara lafiya don kuma Allah yana ba da lada akai. duk lokacin da ka tafi gaida mara lafiya ta kun kaɗe lada ɗagawa da saukewa gaba ɗaya sannan kuma babu laifi a idan mutum ya je wajen mara lafiya ya gaya masa wani abu na alheri da zai ji daɗi kamar yadda annabi ya gaya wa sa'adu ko ba haka bane ya ce a ai za ka samu lafiya insha allahu har ma wasu su amfana da kai wasu kuma su cutu da kai wannan yana ƙara mara lafiya samun karsashi kuma cikin ladabin gaida mara lafiya abinda shari'a ta ce mana shine idan ka je mara lafiya duk yadda ka gan shi ka ce a alhamdulillah lalle wani jiki ya yi kyau ko da kuma jikin bai yi kyau ba warai kuwa a a ai ba a gaya mai ka san wani ne ya rashin hankali ya je gaida wani mara lafiya ce wu wane yo ai wannan sai mutuwa za ka yi wallahi ya ce Allah Allah bai dade ba ya mutu ya karasa musu shi ba a yi ko ka je gaida mara lafiya Kaje ka ta wani kuka wai kai mai tsoron kana ta kuka wai yanzu haka jikin naka haka ya zama bayi da kyau daurewa ake kace a ai ni ban yi tsammanin zan ganka haka ba kaga ba ƙarya kai ba ban yi tsammanin zan ganka haka a cikin wannan mummunan hali ba wallahi duk marar lafiyan da ka je gaishe shi courage ne kake ba shi kace a ah, jiki yana kyau sai ga Allah alhamdulillah ai da ina ni yanda ma naji ana faɗa ai ne ban tsammani ma zan same ka haka bai ka loda shi a haka kai mai addu'a Allah ke hanya shine shari'a ka faranta masa amma malam mutum yana da ciwo watakila hawan jini ya kwantar da shi sai ka je ka daɗa gaya masa magana da za ka ƙara mai hawan jini kana tafiya wallahi in ba sa'a ba sai ka ji an ce wani fa kana tafiya ya cika kuma ba mamaki kai ne sababin ƙarisa shi wannan duk yana cikin adabu iyadatul marid ladabban gaida mara lafiya sannan idan an ga yana cikin wani abu na sakaci to sai a nuna masa ya shagaltu da ibada yanzu wani dan uwa ya je gaida wani bawan Allah mara lafiya gashi ba a gado fa ba lalle ya iya tashi ba amma wallahi malam yana tashi sai ya ce a bashi remote a kunna masa fim fim ya ce da idon sai ya gani yana kwance fa sai an daga shi fa kashi kwance fitsari kwance amma mutumin da ya miƙe wai sai a ce ai zai dauke ma kewa sai a kunna mai fim yana ta kallon fim wai dan ya samu wayar relief kai da kake fuskanta mala'ikan mutuwa kana jin kiɗa da waka da tsiraici da kada kada da rairaye kana kallon barna ka ce a kunna maka qur'ani mana ka ce a kunna maka wa'azi mana a ce ai ya cika ma yana jin wa'azi wallahi yanzu mutuwa fa ba ta da wahala yan uwana mutuwa wallahi sauki ne da ita yanzu yanzu ake yin ta lafiya lau sai ka mutu ba wai sai an yi wata cuta mai tsawo ba da haka idan ka ga marar lafiya yana cikin wani abu mara kyau ka to ka tunatar da shi sannan kuma wannan yana nuna mana muhimmancin neman shawarar ma'abuta ilimi duk lokacin da kake da wata larura samu mai ilimi malami masanin addini masanin Allah ko mai ilimin zamani wanda ya kware ya goge ka san gogewa a rayuwa tana iya ba mutum fasaha da basira akan abubuwa ko da ba a littafi ya karanta ba to ana so ku rinka girmama masu ilimi kuna neman shawararsu saboda me su suna da ilimi akan umuri dini wa duniya sun san al'amarin addini kuma Allah ya sanar da su duniyar ma yadda za su kubuce wa fitinarta shi yasa kaga shi Sadu ya nemi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da ya ga zai mutu sannan kuma ya halatta idan ka je gaida mara lafiya ka sa hannunka a jikinsa ko ka shafa jikinsa ko goshinsa in ba mace bace ba saboda annabi ya zo ai ya taba jikin har ma shafa goshin sa yi yana tararrashin sa yana tattaba jikin annabi yana da wannan ɗabi'a to in ka je gai da lafiya sai ka shafa jikinsa ko ka taba jikinsa idan kana ganin ba laifi ka taba din dan akwai wanda baka isa ka taba shi ba sai dai nesa nesa ko ba ka bani ba wanda zai tabu din sai ka taba kai masa Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa washfi anta shafi la shafi illa anta shifaan la yughadiru saqama sannan na ce in ba mace ba kar ka je gaida matar wani ka je ka ɗauki hannunka ka je ka yaɓa mata zai make ka wallahi ya buge ka ko yar wani budurwa ba lafiya ka ce wai za mu aikata sunna bari a je a taɓa ta ba wani magana sunna a nan gurin warai kuwa sa imamu nawawi Allah ya masa rahama <laughs> za mu zo mu karanta na akan sallama in mun zo babin sallama ya ce Allah annabi ya ce a yaɗa sallama wanda ka sani da wanda baka sani ba da amsa sallama sai ya ce eh ya halatta a yi wa namiji ya yi wa mace amma inda amnil fitna idan ba fitina ya ce idan akwai tsoron fitina to kar ya yi kamar yanzu yaro saurayi ya ga taron 'yan mata na salamu alaikum gobe ma salamu alaikum za su ce a kai wannan fa yana son wata ne a ciki ko kuma wata ta ce kai wannan mai sallama na mutumin arziki ne bari nemi mai alaka da shi to kaga in fitina zai jawo ilfatun nazari wato wato drawing attention ka jawo hankalinta a kanka bai halatta kamar sallama ba amma in ba matsala sister ce yar uwa ce za ku yi kiliya ka ce assalamu alaikum ce wa alaikum salam ba sai ka kalle ta ba kawai assalamu alaikum wa alaikum salam ita ma ce wa alaikum salam ta wuce ka wuce wannan sunna ne ba laifi amma inda fitina bai halatta ba da haka ana shafa jikin mara lafiya namiji ne in kuma uwan mutum ce ko kanwa wannan ba laifi tunda babu wata fitina sannan kyakkyawan niyya sharaɗi ne wajen karɓar ladan mutum tunda mun yi bayani cewa ya ce tabtaki biha allah. sannan kuma ba laifi mutum ya nemi kuɗi tunda ka ji sahabi ya ce ana zumal idan ka samu daman da za ka tara kuɗi ka tara Allah ya sa albarka amma ka cire zakka ka ci mai kyau ka sha mai kyau kai maganin kuɗi a ci a more a kashe warai kuwa ina gaya muku wannan da gaske duk wanda ya tara kuɗi bai kashe su ba ya yi shirme ba su da amfani wallahi kuwa ka yi mai ka mai kyau ka sha mai kyau ka suturta mai kyau ka taimaki mutane inda wadata gina masallatai kai mutane umara da aikin hajji taimaki ɗalibai ka biya musu kuɗin makaranta ciyar da marayu a maganin kashi in ka samu ka ɓalla shi shine zai zama yana da sunan kashi ko ba gaba ma an ce ga tarin ƙashi a gabanka ga nama baka ci ba me amfani shi to abinda wasu masu kuɗi ba su gane ba kenan su masu kuɗin sabbai aiki suke ta yi abubakar da aka zo ana maganar neman taimako a zamanin annabi ya ce na ba da duk abin da na mallaka gaba ɗaya wani imanin mataki mataki ne sai da umar da ya je sai ɗebo rabi ya bayar aka ya ce mai kabar ya ce duka ya ce tab ni dai rabi na ka ce wallahi na daina musabaka da kai daga yau <laughs> malaka ka duba tsakanin abubakar da umar fa ballantana ni da kai so ba laifi mutum ya nema ya kashe kuma sahabbai sun yi noma ali bin abi dalib hadda ko ya yi. umar ya je kasuwa ya kasa kaya sayyidina abubakar tsummo kara da ya diddika yake sayarwa usman bin affan babban dan kasuwa ne mai odar kaya kasar waje kaji da kyau a cikinsu gaba ɗaya aliyu ne bai da kuɗi da yawa amma abubakar ya fi kowa kuɗi umar shi ma yana da wadata amma shi kuma usman ya fi shi wasu suna faɗan dukiyar usman tana da yawa ko la Allah ma ko za ta fita abubakar amma dai ana cewa Agnes sahaba a duk sahabbai shi fi kowa wadata malam ka duba ikon Allah shine number one ɗin annabi kuma shine mai kuɗi da ya fi kowa kuɗi mu kuma yanzu in ba sa abu mai kuɗin ku shi fi kowa gudun masallaci <laughs> ka duba canji malam su kuɗin su baya hana su zo sallah su kuɗin su baya hana su je tahajjud su kuɗin su baya hana su je gudun wa'azi su kuɗin su baya hana su matsi malamai su zauna kusa da su in kuɗi kake ji baka kai abubakar ba wallahi sayyidina usman fa gaba ɗaya kasar a lokacin wallahi shi yake odar kayan abinci raƙuman da usman yake odar kayan abinci ana kawo madina kaɗai wallahi kaya guda ne an taɓa yin wata ran yunwa ya yi odar kaya kayan ya shiga wani abinci 'yan kasuwa suka zo duk gaba ɗaya lardin suna ta tayawa yana albarka suna tayawa yana albarka suna tayawa yana albarka ban sayar ba ban sayar ba ban sayar ba suka ce kai Usman ka faɗa mana kuɗin nan na ƙarshe suka ce ya ce ku taya kasuwa ce ku ta saya sai na ji yi mun suka gama taya suka ce duk ƙasan nan ba wanda ya isa ya sai kayan nan yadda muka saye shi ya Usman ya ce wallahi ina da wanda ya saye shi sama da haka suka ce babu shi ya ce ina da shi suka ce babu shi a ƙasan nan ya ce ina da shi suka ce waye ya ce Allah inna Allah shara min almu'minina Allah ya saya daga muminai rayukansu da dukiyarsu ya ce na sayarwa Allah ya biya ni sama da abin da kuka saya ya ce a zo a raba wannan kayan abinci gaba ɗaya wa talakawa talakawa madina ku zo ku bi layi kowa ya zo da buhunsa a ɗora masa yanzu irin wannan halin da muke ciki malam ina ma da wani zai zo ya yi odar kaya ce mu bi layi malam a ta ɗora mana mu ta ɗaukan buhunan shinkafa wallahi tallahi amma ina ina ba su ma san ana yi ba wallahi ba san ana yi ba Allah ya Allah shiryar da mu Allah ya yi mana ina jin ɗaliban nan a ƙoshe kuke wallahi tunda na gane bayanin nan ba ku amsa da yawa ba ina jin watakila jami'ar bayero ta ciyar da ku kun ƙoshi sosai to ku ina cewa ana cin wani hali ba za ku ce eh wallahi malam ana cin wani ai haka za ku faɗa ai addu'a Allah ya kawo al'amura ko to Allah ya yalwata mana Allah ya ba mu da yadda zamu yi Allah ya rufa mana asiri wannan matsi talauci rashin kuɗi rashin ciniki tsadar rayuwa al'amura da suke hayayyafa suke yaduwa Allah Allah ka takaita mana sannan ana so a ciyar da iyali ko me muhimmancin ciyar da iyali annabi ya kwadaita da shi karka bunkar da dukiyar gaba daya ta yadda iyalinka za ka mutu su zo ba su da shi ɗanka ya zo yana roƙo ashe ba laifi bane idan mutum yana da wadata ya dan bar wani abu da ɗansa shi ma zai dan ji dama dama dan fa wani uban fa i'm sorry to say wani baban fa wallahi kai da cin dukiyarsa fa ya mutu tsakaninka da shi dai tuwon dare da na rana in ka ci sa ɗinkin sallah amma ka ci dukiyar ka more ta iya mora sai da ya mutu aka yanka maka gadon ka kai ja wata miliyan saba'in da bakwai da gidaje guda ashirin da uku da gonaki guda kaza to nan ne zaka san lalle ubanka ya mutu kuma mai kuɗi ne <laughs> wani ya ce wa ɗansa ya ce kai ka je ka nemi naka fa ya ce kuɗi na kuɗi na ne ba naka ba ne kuma kai ba kai kaɗai ba ne ɗana da haka kai fita sha'anin kuɗin nan ka je ka nemi na kanka ya juya a zuciyarsa ya ce to nan da Allah ya kwantar da kai zan samu insha Allah kaga ba ƙarya fa yi ba kuma shi ma uban ba ƙarya yi ba da haka ka je ka nemi naka Allah ba mu dacewa ayyuka na ibada na bin Allah tabaraka wa ta'ala ana so a yawaita su kuma sada zumunci da kyautata wa makota abu ne mai kyau kuma daga cikin abin da ake so a nuna mana wato saddu zari'a kada a yi wani abu a toshe kafar barna da ya ce la ta ruddahum ala aqabihim Allah kada ka bar su su koma su ridda ko su canza addini dan ba a so idan mutum ya yi abu mai kyau kuma ya lalata aikinsa وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم النبي يقول الله بايا كلن غنغن جكنكو ولا إلى صوركم الله بايا كلن كما باروان سدكي بكيني فريني gajere dogo siriri ne ba ruwan Allah da gangan jiki ba ruwan Allah da kamarka walakin yanzuru ila qulubikum abinda Allah yake duba gabawa shine aiki zuciya zuciya aikin zuciya mai zuciyar ka ta yi hadisin Imam Muslim wannan hadisi ne na 2564 a Muslim haka Ibn Majah ya rawaito shi a wani lafazin inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum abinda Allah yake dubawa zukata da aikinku abinda ka aikata shi zaka girba wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara muna fatan Allah ya bamu nasara Allah kuma ya bamu dacewa Allah kuma ya rangwanta mana saboda kurewar lokaci za mu dakata anan. nan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu